domin shege idanu idanuna wato singi singin fina-finan hausa ne a ciki dayawa? ga sunan iri-iri daban-daban launi-launi nau'i-nau'i amma akwai na barkwanci ta bari ma kaga hayayya ai kallo za ka yi ka cancare da ya kamata kai amma ba abun ba magana a ai kun ne na fina-finai da wakokin hausa zirya kodumo za ka yi iya kodumo ina gaya ma ta ka ce yau ba bacci kenan in ka sauke manhajar ba ga ta dai kuna ganin ta manhajar mg films ku kuma musu ta daga google play store kuma ku tafa ta Yeah. kuma ina son shi sai dai wani hanzari ba gudu ba me kenan wallahi tsoron maza nake ji tsoro kuma wani iri da na yarda cewa namiji zai soke a waje a cikin gida ya soke to amma daga baya sai na fuskanci ba haka bane idan ya soke a waje bayan an yi aure komai zai iya canjawa haka ne ki sani fa amma ba fa duka aka tare aka zama ɗaya ba wayansu mazan za su iya sanki a waje a cikin gidan masu nuna miki so amma ki sa a cikin zuciyarki yana son ki ne tsakanin shi da Allah. Haka ne. To amma menene shawaran ki akai? Shawara da zan baki. Ki tsaya, ki fuskance shi. Idan har ya sako miki maganan manya, to kin tabbatar da gaske yake. Idan bai sako miki maganan manya ba, to kin san dan duniya ne. Kawai ki rabu da shi. Haka ne. Na gamsu da wannan shawarar da kika bani, kuma in Allah da zan yi aiki da ita. To yanzu ke me kika shirya? Maganar da kika faɗa min ita nake shiryawa yanzu a cikin zuciyana. Ni kenan? Shawaran da kika bani mana. To, ni gani ne hakan shine abin da ya dace. Shawaran me kuma zaki nema? Shawarar da kika bani mana. Daman na nemi shawarar ne saboda in gani ko za ta fi abin da yake cikin raina karfi Ni zan koma. Yanzu duk yanda kuka yi zan ji ko kuma mi waya da ke. To shikenan. ha hello mutumi na aka yi <laughs> hawa kai ma ka sani tun yaushe na aiwatar tun ranar nan ma na kawai dan dai ba mu haɗu da kai bane ba ka fa san na fi son dukiyata akan komai yaushe za ka ƙaraso kana restaurant ɗin? to bari in zo in same ka ha tin yaushe Yawar Allah ai babu dan adaidaita sahun da zai dauke ki a nan gurin ai. Saboda me zaka ce haka? Duk dan adaidaita sahun da ya ganki zai ga kin yi kama da matar soja. Kin ga ko babu wanda zai da dauke ki. Kuma shine kai kake so ka sa kanka a cikin matsala? To ai ni da sauki ai na san me zan ce mishi idan ma ya gan mu. Ce mishi zan yi ke ce mishi zan yi ni malamin islamiyar ku ne. To kin ga dole ba zai dauki wani abu a ran shi ba. To Allah ya sa. Ke dai shigo mota rage miki hanya. Sauran bayanin na muke mun kama hanya. gaskiya dai ya kamata a ce kin samu a a daidaita sauna ki na kan ba wai ki tsaya akan hanya ki tara tara taran a daidaita tun da muka shigo motar nan baka bar ni na tambaye ka abin da ya biyo daga titin nan ba amma sai dariya kake ba mun bani ake din kawai dai ni dole sai kin nuna min hanyar makarantar ku kawai to kai yanzu ya gaya maka cewa makaranta zani a na san duk ranar litinin kamar haka kina hanyar makaranta kawai wato ka daɗe kana karantar rayuwa ta kenan ko haka kawai ma mutum yake ɗaukar lokaci mai tsawo yana karatu bare wannan karatun kuma da zai amfani ni to gaba kaɗan ne makarantar ta ba nisa to a da alama da kin yi latti bari wore mota saboda kada wani karatun ya wuce ki kawai sai na ji kira daga sama ban taba tsammanin kira a daidai wannan lokacin ba Allah sa dai lafiya Lafiya? To alhamdulillah. Dama ina so ka yi maganar aure a gidanmu duk da cewa ya yi wuri. Kaga mun daɗe tare. Ya kamata a ce yanzu mun yi aure. Ya dai? Ko ba za ka iya aure na ba ne? Ba ni da burin da ya wuce in aure ki a yanzu haka. To amma abin da ya sa na zama shocked shine ban yi tsammanin matsayina ya kai haka a gurinki ba ai har ka wuce haka a wurina da Allah da gaske da gaske mana ina fatan dai zaka fito da wuri alhamdulillah alhamdulillah Kajiyar da muka da ita kenan. Naji. na je mun gama maganar komai mun yi magana da iyayenta sun amince sun bani aurenta right um, ina mai tabbatar maka daga bari na babu wata matsala hatta gurin da za ku zauna na tanada ba ka da wata matsala daga bangare na alhamdulillah but kabir ya maganar iyaye da yan uwa wannan a ciki ya arrangement duka sanar da su ya wannan na gama komai da komai ai da ka ce min ka shirya ni ma na shirya kuma maganan eh, yan uwa wannan kawai ɗora su zan yi alayi kawai su sa su wuce. Are you sure babu wani problem da zamu fesin da wani zamu fesin daga bangaren nan? Ah, wata matsala. Ai babu maganar matsala ai. Matsala ai ban shirya tafiya ta da ita ba ai. That's very good. Ai I trust you. Ai babu yana. Ah. kabir ya aka yi duk da dai ba zan shiga harkokin ku ba yanzu ka dace ka je can ka samu amaryarka kana ga ya wuri ba yanzu ko kusa bai yiwu ba tun da za ka kai amaryar nan kuma haka ne ba ni ai gaba ɗaya matsalar ma a gaji nake ne wani bacci bacci nake ji ni za ka ciwa fuska me na cin fuska a ciki dan dai kawai na ce ina jin bacci shine cin fuska amarya sati uku ai ba amarya ba ce ko dai ta kwana ɗaya ce yanzu ka yanzu man na tashi daga nan sai na je na yi wanka tukuna na samu nutsuwa kafin ƙara satin nan Salamu alaikum. Ai buɗe fuskar nan. Kin ji ni shuru ko? Wallahi, amma dai ina fatan lafiya ko? Lafiya, lafiya amma ba kalau ba. Lafiya amma ba kalau ba. To, me ya faru? Wallahi na gaya miki ana tahowa ne. An ɗebo kin san irin wannan guje-gujen da suke in an dako in an zo rakiyar ango ko kuma dako amarya. Babu kyau, wallahi saboda akasari zaki samu a nan ake mutuwa. Wallahi na gaya miki kawai wutsin Ibrahim Bala suka wuntsina da su Yunusa. suka wuntsula rami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu ya aka kenan ina fatan dai ba a rasa rai ba babu ba a rasa rai ba babu eh. wanda ya mutu amma dai an ji jiki mm. saboda ibrahim bala da shi da Nusa ne ɗaya bangare haka haƙarƙari ɗaya kuma eh, ya kokkuje a fuska to shi ne da muka bi muka kai su asibiti tukuna sai na ce wa sauran abokanan kawai kowa ya wuce gida mm. ni barin da ya karso ni da ya zama dole a kaina to eh to gaskiya ka kyauta Allah ubangiji ya kiyaye gaba wallahi ka dace. da kuma ɗan abu kin gama ne wallahi na manta ban so ɗan abubuwan shaye-shaye da za a sha ba ba kuma ai hankali ba a kwance yake ba eh, na manta kayan shaye-shaye na manta ban tafi da su ba yanzu dai kinga a uzurce nake ne na gaya miki bismillah bismillah bismillah an san ba a uzurcen shi in ba nake ji eh. wallahi hidima na mutane kwata-kwata ban samu wani ci abinci ba ni na hannun rawa yake yi wallahi yanzu za mu ci ba da ɗan yaji yaji mm. yajin amarya aka faɗe shi da shi hmm. wallahi sai ga kaki shanye wannan jammakin na shigo kai kai kai kai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yaji hmm. yaji ko an faɗe shi da yajin amarya <laughs> Ya haka yi to. Ruwan wankan na haɗa maka je ta. Ya maganin abinci kuma? To, abinci ya zama daji ne? ya kamata dai je ka fara Daga ci mhm. <laughs> ki ba. Mhm. Mm. Um, ƙawayenki eh. Allah sa dai ba su ji haushin abin nan ba a'a ba su ji haushi ba ai sun kira na mani musu bayani suka ce maka Allah ya kiyaye Allah ya kyauta amin amin amma dai fa mun kafa tarihi na ne ba bari dai gama kan tukuna zan baki labari can da su tare holar kushubu. alaikum. Ha? Ba dai har ka gama shiryawa ba. Na gama. Ka ga yadda kai kyau kuwa? Amma sai dai na ce gyaran ka abu ɗaya. To, menene wannan? Hular kanka ce ba ta yi ba. To. Ina zuwa. Yeah. soyayya ka gani ka gani ta yi maka kyau kuwa yar da ni <laughs> ka fito ka yi dos abinka Allah to ai ke na yi wa'adan ai ƙwarai da gaske to ni zan tafi kada in makara gaskiya dai kan jakarka yana falo na kaiwa fa dama ka fi son cin abinci da hannu ko? to <laughs> umma rami ya kawo rami <laughs> kai kai kai kai kai kai ho jama'a wani abu ne ke bani mamaki menene kuma wai shin dama shi aure haka yake kan me zaman aure kuma daɗi mana saboda wallahi da na san haba da na daɗe da yin aure wallahi aure akwai daɗi saboda lokacin ko hmm? hajiya yanzu kowa ya ai ba shi na faɗa ba ba sai na ce ina jin daɗin zama da matata ba ana gani na za a gane haka idan da za a ga na samu nutsuwa za mm. a ce kowace ma'amarta haka suke yadda muke da ke to na tabbata da ba za a samu yawan mutuwan aure ba Thank <laughs> you. Hmm. Hmm. abokina ya aka yi ne? Normal ya labari. Kana ta ina ne haka? To ya aka yi ne kana garin nan kuwa? Ina nan mana. I hope dai lafiya ne ko? Lafiya kalau. To ya maganar tamu da muka yi da kai ne? Tana nan. Ta da ta da Allah. Ya za a yi mu haɗi yanzu? Kana ta ina? To ga nan za ni gida yanzu. Ok to shi kenan mu haɗa gidan naka. Ok mu haɗa gidan?

sai na jiyo Um, Kabir, ya ake ciki da maganarmu na san dai ba za ka ce ka manta ba. Maganarmu? Ah, a sane da komai mana ina sane abin da na manta to yanzu ya ake ciki a ah, bashir cikin nan fa ta cika dam ban gane me kake nufi ba in ce kana magana ne akan in saki sadiya ta koma ka aure ta yes shine abin da yake a ranjin din da muka yi already na riga na shishire ko mai jira nake kawai kai kadai kawai nake jira babu abin da na manta duk abin da ka faɗa ina sanar da shi wallahi bashir baka wata 'yar shawara mana abokina maganan sakin sadiyan nan da ka yi haƙuri da shi kawai ka ne ka nemi wata kawai ban ban ban gane me kake nufi ba to yanzu maganar da nake maka yanzu haka sadiya tana da juna biyu ciki ne da ita juna biyu kwarai da gaske kuma maganan gaskiya ko da ba cikin nan ni gaskiya ba zan iya sakinta ba me yasa A ah, saboda tana da hali mai kyau na lura cewa sadiya ba irin matan nan bane da ake irin wannan wasan da su na na am am am confused ban gane ban na yi hakuri ba sadiya tana da hankali da nutsuwa ga tarbiya ga sanin ya kamata babban abin da ya fi kowanne birge ni ma shine tana da daɗin zama saboda haka ni gaskiya ba zan iya sakin ta wallahi na ji daɗin zama da ita lalle kabir ka cika mara mutunci to wallahi bari ka jin ma wallahi ba zai yi ba na rantse da Allah kuma sai ka saki sai ka saki sadiya a a a bahir duk duniya babu mahalukin da ya isa sa in saki yarinyar ba haka kace duniya ni ke da iko da zan ce na sake ta ta tafi kuma ta so to ko babu mahalukin da ya sa ni in sa in sake ta saboda haka wallahi dai ka nemi wata mata shine maganar gaskiya abokina amma kabir ka cika mace amana kuma wallahi al'azimu sai ka sake ta na rantse da Allah sai ka sake ta zaka gani ai kuma sai kai tab haba haka kawai saboda dai kai ka hargitse ka sake ta nima kuma sai in hargitse in sake ta na wallahi ba zai yi ba ina son ta ina son ta tab alaji ina ina ina a hauka nake in kai ka haukace ni ma haukacewa ne na rasa gane kanka ka ce min akwai magana kuma ka yi shiru don magana akwai amma ka bari mu je restaurant maganar doguwa ce a'a don Allah ka san fani yadda ka san yunwa ciki haka nake idan aka ce za a faɗa magana ba a faɗa min ba menene ke faruwa ga mu awwal ina jin ka masu iya magana suna cewa ta inda aka hauta nan ake sauka eh haka da suka ce wato magana ce akan mata ta sadiya ka san na sake ta a'a to kuma ba ka sake ta ba wani abu ne ba za ka gane ba ne awal akwai akwai matsala serious matsala matsalar me kuma menene ya faru bari mu karasa kawai sai mu magana akwai serious matsala wallahi ni fa ka san matsala ta lokacin da mutum ya ce zai faɗa magana gaba ɗaya zai fara cikin wani yanayi ne in ta faman damuwa ina tunanin menene ya faru ka gaya min abin da ya faru kawai sani kar ka damu bari mu karasa abin da zama za yi sai mu magana ai shirin zaune ya fi shirin na muna fata raba na bari zo ka aje na a guri ka ce zaka je juma kila wanka ka je ka shirya ma abuka wallahi ba za ka gane Safi na dinga ji sai dan je na canja wallahi to shikenan ina jin ka yanzu ya ake ciki ka fa san ni matsala ta idan mutum ya ce zai magana da ni to fa gaba ɗaya ta da hankali ya nake me ake ciki gaskiya awwal gaskiya awwal ina son matata kana son mata ka fa kace tabbas ina so in mai da ita gidana mu ci gaba da zama a matsayin mata da miji kamar yadda muke bashir kana cikin hankalinka ko ka san me kake faɗa cikin hayyaci sarai na san me nake faɗi hanya kana cin hankalinka cikin hankalina nake mana awwal ka fa san irin musifar da ka faɗa saboda matarka sannan kuma yanzu ka ce kana so ka mai da ita gidanka ba za ka gane ba ne na gano kwata-kwata ba matsalar matan nan ba ne abin da ake alakanta ta da shi ba shi ba ne ba wannan daga Allah ne to shikenan naji yanzu me kake so a people remember kai ne mutumin da ka bani shawara na saki matan nan to why not ba za ka yi min kokari ka je ka ga ka damun da ita ba dan Allah in dai wannan ne kwantar da hankalinka ni zan je gidan su same ta gida matar da already ta riga ta yi aure ta yi aure wa ta aura kabiru kabir ka san Kabiru friend dina ka ba sai shi ba babban bacin ran ma abin da ya mun ciwo sosai komai na auren ne na yi shi gaba na ce sake ta shine yake sakin ta Duncan, please help In ka sai rami da kai, ka bani zuwa gobe zan yi tunani, zan neme ka kawai. It's please do me this haba, Dan mu ha! <laughs> illallah wato ana faɗa ana faɗa ban yarda ba sai yanzu na tabbatar a gidana menene me faru a'a ba ki da mutuwan sarki a baki na ba ki ba ah. dan Allah ga mun me yake faruwa a'a ah. wannan babu ruwanki a ciki maganan maza ne babu ruwan mata a ciki to wato idan kun zauna kun haɗu dai ban da zancen mata ba abin da kuke yi ko duk inda mata suka haɗu akwai ni hira da suke ne da ya wuce na maza kai wa ya faɗa mu haka a kin ga a gidan biki gidan suna gidan mutuwa asibiti kasuwa ke duk inda mata suka haɗu ba su da wani abin da suke tattaunawa da ya ce hiran maza to na ji idan ba tsoro ba ka faɗa abin da kake son faɗa mana a'a wai da ma ai ji ne an ce wai duk macen da take da juna biyu to za ka samu tana da cin abincin tsiya gaskiya ba da ba shi yasa wato tunda na fara cin abinci ka zo ka zauna ka sana gaba kana ta dariya kenan ko ai lissafawa ma nake yi duk cokali ɗaya da jirgin sai na lissafa kin cokali dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya da ɗigo ɗari ɗaya. <laughs> To bari ka ji wannan lissafin da kai a baya ka ƙara da wannan idan na cinye wannan zan kuma ƙarawa ne a kai. Dan ba na jin zan ƙoshi wannan zuciya. Ah filin kin nan na can gabas da gari. A Ina da zara a shari. Kin shi nan sai ya wuce fartanya ki hau noma. Ah, ga ai mun so mara kakin noma a mura <laughs> kamar yaya ah to wannan ai sai dai a gurin maza aka sai dai matan sarkin noma <laughs> ni ba ban gane maka ba ka ce mu haɗu zami magana kuma ka zo ka buɗe bur sai zuba kaya kake yi ba za ka gane wani abin ne ya ci tura abun ne sai ƙara ta'azzara yake ni wannan tafiyar da kake gani na in nayi ta shikenan wallahi ba zan ƙara ganin ka ba ina za ka je na sai da gidan nan da nake ciki ka sai da gidan nan fa kace to me za ka yi da kuɗin Mun sa su a business in ci gaba da juya su. To yanzu ina za ka koma? Ni dan karamin gida na samu a cikin gari. Karamin gida? To, Ijam. Ina Sadiya. To ai na marasa amsar da zan baka. Kamar ya ka rasa amsar da zaka bani. Ai har yanzu ni mamaki abin yake bani. Mamaki akan me? Akan ka ce za ka mayar Sadiya mana. Ka san me Kabir? Wallahi, wallahi dole in tirsasa dole in mai da sadiya wallahi bashir gaskiya gaskiya ka tumi kanka tun kaina kamar yaya ni fa ina ganin sharrin da kai yarinyar ne shi yake bibiyar ka Allah ko kusa wannan asarar da nake ta fi girman wancan sharrin da kake magana wancan ai yayi kaɗan yake asara irin wannan kaga duk da haka ka nemi yarinyar nan ka nemi gafararta wataƙila za ka ɗan samu sauƙi cikin al'amuranka kawai ni shawarar da na yanke kawai zan je in samu kabir kawai in tursasa shi ya saki yarinyar nan kawai in aure ta to shike Um, Kabir, na zo ne mai magana da kai ta nutsuwa ba ta tashin hankali ba. amma fa ba tsoron ka nake ji ba in kuma tashin hankalin kake nema da ni a shirye nake <laughs> na jin ka magana ce akan alƙawarinmu da muka yi da kai hmm, alƙawari wani alƙawari kuma kai da wa ka manta alƙawarin da muka akan zancen ka saki sadiya zan mai da ita ɗaki na gobe a bashir anya anya da hankalinka kuwa ni kake ce ban da hankali ka biyu ka manta alƙawarin da muka yi da kai eh to ai abubuwan irin maganganun da kake faɗa ne a irin na marasa hankali ne babu mai hankali da zai faɗi irin waɗannan maganganun da kake faɗa to bari in nuna ma ni mara hankalin ne na rantse da Allah shiga zaman a a a a a a a wallahi bashir ka canza tunani wallahi ka canza tunani kana so in canza tunani idan kana so in canza tunani kawai ka saki sadiya in auri sadiya a bashir abin da nake so ka gane wallahi idan layar zana ce da kai za ka ɓace ɓat wallahi baka saka shiga cikin garin nan kuma wallahi idan kai kuskuren shiga cikin gidan nan ko na rantsi da Allah ihun kwarto zan maka gidan matan aure ne ba kasun gumin kato da kai kawai ka shige cikin gidan matan aure haka abin naka yake wallahi kuma ka san kaddi ne a layin nan ina maka ihu wallahi sun jibge ka sannan kira yan sanda su tafi da kai gidan matan aure ne da wallahi gidan matan aure ne wallahi haka kawai saboda jarababbe da kai kenan ka zo ka shige cikin gidan matan mutane a ina ka taɓa yin haka saboda me a a bashiya ya kai zauna mana mai yan zauna zauna amma ni neman ka nake damu wai me faru kamar ya biye faru ya kake abu kamar baka sani ba ba kai ne ka bani shawara in saki sadiya ba kuma ka kasa bani shawara yadda zan mai da ita me kake so ne a rayuwata wannan fa Allah ne kai riga kaddura al'amarin haka kai ne sula ya kake magana ta yana zama sula gaskiya wal ba mun da zaka shi ka cuci rayuwata dan Allah ka zauna ni magana ni na ba kai abokin kirki na ashe ba abokin makina ne kai ka cuce ni ka cuci rayuwata ba abin da za ka gina mana rayuwar nan in za ce kamar ni ka ce wai noma tuwo ta nemi mana gaskiya ka ci. kai ba abokin kirki wani wallahi ka cuci rayuwa ta